بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا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 بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جيا تفسير مياسع كان آية aya 131 ba manta ba yau muna sha'ashin daga wata ramadan hijiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama 1341 kuma ya yi daidai da takwas ga watan biyar tara tara ga watan biyar meladiya aibar annabi isa 2020 muna cikin wannan sura mai albarka suratun nisa'i jiya mun tsaya a daidai ayar da Allah ke bayanin in an yi hanyar sulhun da tsakanin miji da mata sulhu ya gagara rabuwa ta zo to Allah ya ce yubni Allahu kullu min sa'adi Allah zai wadata kowa daga yalwarsa yalwata Allah ce Hmm. ita Allah zai wadata ta da wani mijin shi ma Allah zai wadata shi da wata mata ba wacce za ta rasa ita ba za ta rasa ba shi ma ba zai rasa hmm. to sai ce lahi ko walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا to a cikin aya guda Allah ya maimaita nuna mulkinsa da izzarsa da buwayarsa cikin samman bakwai da kasa hmm. ya ce walillahi ma fi samawaci wa ma fi yana ga Allah hukuncin da ke cikin samman bakwai da kasa gaba daya Allah shi ke hukunta yadda ya so ya hukunta wanda ya so yadda ya so sai ce wala kada haƙiƙa zai na utul kitaba min qablikum wa iyyakum mun yi wasicci ga waɗanda aka ba littafi gabaninku wa iyyakum da ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. an yi taƙullaha da cewa ku ji tsoron Allah kun ji wasiyar Allah hmm. Allah ya yi wasiya ga Yahudu da Nasara Allah ya yi wasiya ga al'ummar musulmi babban jagora ga rayuwa shine mutum ya ji tsoron Allah Allah ka samu zama masu jin tsoron ka za ka yi ce da ku da su duka abinda nake so ku ji tsoro na shine ku ma'anar takawa kiyaye dokar Allah shine takawa ka kiyaye dokar Allah kada ka saba inda yace ka tsaya ka tsaya abinda yace kai kai kuma abinda aka ce kai kar ka kara yanzu ba raka'a hudu muka yi da azar ba hmm. don da za ka yi azar ba bi ka kara raka'a daya ba a santa gaba ɗaya sai a bar maka kayanka wa in takfuru in kuka kafirta kuka ki kuka yi wa Allah butulci fa inna lillahi ma fi ce wa ma fil yana ga Allah halittar da ke cikin sammai da ƙasa wa kana Allahu ganiyan Allah kasance mawadaci ne hamidan kuma Allah abin yabo ne na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا to har yanzu Allah ya sake maimaitawa wuri guda su yace walillahi yana ga Allah ma fi samawati wa ma fi al-ard halittar da ke cikin saman bakwai da ƙasa hukuncin sama da ƙasa duka yana ga Allah wa kafa billahi wakilan Allah ya isa ya zama wakili wato abin dogaro ga wanda ya dogara da shi in Allah subhanahu ta'ala ya hukunta wani hukunci to wannan shine alqa'imu ala kulli nafsin bima kasabat hmm. idan Allah ya ce karka yi kaza ka ji kai to hukunta ka yana hannun Allah an gane ko kai mai wazi kawai ka faɗa amma in mutum misali Allah ya ce karka yi ƙarya sai wani jawab ah, sai na yi karka yi da wani ya ƙi ya je ya yi to yanzu kai baka da hukunci waye zai hukunta shi Allah shi sai shi sa ce wakafa billahi wakila Allah ya isa ya zama abin dogaro Allah shine wakili shine wanda yake bibiyan ayyukanku ya hada ku da wadansu mala'iku akwai raqibu akwai atidu waɗannan mala'iku suna nan suna rubutawa ar-raqibu shine ash-shahidu ala kulli shay'in to Allah shine yake zama shaida akan komai duk ma idan mala'iku sun ba da shaida ma Allah sai ce to ku bari ni ne na isa in zama abin domin ni ina gani a ido na ake komai na san komai na san komai Allah ya lissafa maka ayyukan ka hmm. a ta wadda ma ka manta sai Allah ya dawo maka da kwakwalwar ka in an tuna maka sai ka gane kai ne hmm. don haka ba wanda ya zai wa Allah musu don haka ya ce wa kafa billahi wakila na'am إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا to irin wannan aya Allah ya faɗe ta kusan sau biyu a Qur'ani in ya sha ayyuzhibukum ayyuhan nas idan Allah ya so sai ya tafiyar da ku ya ko mutane wa ya ci bi akarina sai ya zo da wasu wa kana Allah ala zalika qadiran Allah ya kasance mai iko ne akan wannan can cikin suratu Ibrahim ya ce in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid to haka Allah ya ce in ya so sai ya tafiyar da ku zo da wata sabuwar halitta saboda haka kai ba wani abu bane a wurin Allah baka buwaye Allah in ya so gaba ɗaya sai ya share mutanen duniya gaba ɗaya wa ya bi khalqin jadid zai zo da wata halitta sabuwa fil wacce ma ba irin dan adam ba kuma zalika ala Allah bi aziz wannan ba wani abu ne da yabo yayi Allah ba ba wani abu ne abun buwaye a wurin Allah ba hmm. dan haka kawai eh, ribarka a rayuwa kai kai wa Allah biyayya kai ne ka ci riba in ka bi Allah ka ci riba in baka bi Allah ba ka yi hasara faduwa ta zo maka da haka yace wa kana Allahu ala zalika qadira Allah mai iko ne akan wannan ya zo da wata sabuwar halitta wannan ba wani abu ne mai wahala a wurin Allah sai ce man kana yuridu man kana yuridu thawabad dunya fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah wa kana Allah sami'an basira to ya kai wanda himmar ka ita ce duniya ina wanda ya sa kwaɗayi akan tara abin duniya ko dukiya ko gidaje ko ababen hawa ko ma me da ya tsole ma idanu a rayuwar duniya idan shine damuwarka to Allah ce man kana yuridu thawabad dunya duk wanda ya kasance yana neman wani sakamako na duniya fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah to yana ga wurin Allah sakamakon duniya da na lahira nan Allah an gane ko da duniya da lahira duka ba mai baka sai Allah yanzu duk yadda za ka yi da haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisun sa yake shi arziki la yajruhu su harisin wa la yarudduhu kurhu karihin mm. duk yadda kwaɗayin mai son ya tara dukiya ya kai da kwaɗayi da faɗuwa ya tashi ya shiga nan ya fita nan ba ya sa ya kudi sai kana kwanci akan gadon kama sai kai waya sai ka samu abin da ya tafi legal ya dawo bai samu ba ko ba haka ba yanzu wani yana kan gadansa zai yi waya a tura masa alat ya ce za mu turo muku kaya iri kaza sai ya ci riba miliyan ɗaya yana kwanci a kan gado kai kwaye ka tashi daga nan ka tafi har lagos ka dawo baka da naira dubu ɗari a jihun allah ke na haka kwaɗayin mai kwaɗayi ba ya ta tara dukiya haka kuma wani ya ƙiƙa ya ce ba ya son ka ba ya so kuɗinka su ƙaru duk yadda zai kai da ƙyamarsa da ƙinsa da komai da kiyayyarsa in Allah ya tara ma dukiya sai ta taru yana je na kai la yarudduhu kurhu karihin hmm. haka ya ce wa kana allahu an basiran allah ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne a bisa ayyukanku allah zai wa kowa sakamako gwargwadon aikinsa da haka in za ka roƙi allah ya baka duniya allah za ka roƙa. in za ka roƙi lahira allah za ka roƙa. don haka ya ba da labarin waɗansu mutane ya ce faminan nasu man ya kulu rabbana atina fi duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akwai mai cewa Allah ne fa duk abin da zaka bani ka bani nawa a duniya lahira dama ni ba ruwana da ita to daga cikin mutane kuma akwai mai cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsere da mu daga azabar wuta wannan wannan mai roƙon haka ya tsira ya jefa ya tafi amma mai cewa a bashi komai a duniya a ba shi komai a duniya shi ma ba yadda ba haka kuma wanda zai roƙi Allah ya ce duk zunubin da na yi Allah an ka tashi kama ni ka kama ni a nan duniya ina zo lahira kar zo da zunubi shi ma bai yi ba hmm. da wani ya zo ya musulunta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da ya dawo sai ya ga manzo Allah yana masa wani kallo sai annabi ya ce kai ba kai ne ka zo ba kai ne wani ba dan annabi ya ganka so daya ba ya ƙara tambayar sunan ka hmm. ba kai ne ka zo ba raka musulunta ba ya ce ni ne yace ya naga ka zama haka ya ce ya roƙon Allah nake duk laifin da ne Allah ya kama ni da shi a duniya annabi ce ba za ka iya ba hmm. ba a haka ka ce rabba rabbana atina fi duniya hasana wa fil ce hasana wa qina azabu abin da ka yi amma ka ce Allah ya kama ka a duniya ai mutuwa za ka yi za ka kai labari Allah shi kiyaye amin sai ya ce ya yi ladina zina ko ya ayyuhal ladina amanu qum ya ayyuhal ladina amanu شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدان والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوموا تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا to nan kuma Allah subhanahu wata'ala yana kiran masu imani dangane da ba da shaida ga abin da ka sani wani abu ne ya faru tsakanin wani makwabcinka da wani mugun makiyinka sai kuma ya zama da makiyin da kake gaba da shi shine da gaskiya sai aka kira ka shaida ka je ka ba da shaidar abin da ya faru tsakanin su a kotu shi ko wancan dama tsohon abokin gabanka ne shi kuma wannan amininka ne to yanzu gashi ana so ka zo ka zara gaskiya kuma in ka faɗi gaskiyar nan wannan aminin naka za a kulle shi ko a ɗaure shi ko a biya ko a ci sai Allah ya ce masu imani ya ku masu imani kunu kawami na bilkisti shuhada a lillahi ku zama tsayayyu masu tsayawa da adalci wajen ba da shaida domin Allah a kotu in an kira ka karka duba nasaba karka duba wannan babana ne karka duba wannan kanin mahaifina ne ko kanwar mahaifiyata ce karka duba wannan karka duba alakar kusanta tsakanin kai da wanda zaka bada shaida a sa inji Allah walau ala anfusikum kai ko da shaidan nan da zaka bayar za ta sa kai ka cutu hmm, to ka faɗa ka faɗa abin da zai sa ka cutu kuma yataqillaha yaj'al lahu makhrajan an bayyana ko saboda haka awil walidai ne awal akrabina ko iyaye ne guda biyu ko kuma wasu dangin iyayen ne ko makusanta in dai ka tashi ba da shaida to in ka zo ka ce a ah, ranka da ce tsaya tsaya ni na sun komai wani shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza to wannan shi ne zai kukutar da kai a wurin Allah Allah ce in ya kun ganiyan au faqiran in ya kasance mai kuɗi ne wanda za a ba da shaida saboda shi ko kuma fakiri ne wanda za a ba da shaida ba da komai amma kuma an faɗa zai ƙara shiga wahala ba ruwanka sai ka faɗi gaskiya an fahimta hmm. karka duba kuɗin mai kuɗi karka duba talaucin mai talauci fallahu aula bihima Allah ya fi su dukkan su gaba hmm. Allah ya fi mai kuɗin Allah ya fi matalaucin Allah ya fi babanka Allah ya fi mamanka Allah ya fi na kusa da kai Allah ya fi na kusa da su fala tattabi'ul hawa an ta'dilu Allah ce karku bi son zuciya ku karkace ku baude ku kifa dan gaskiya karku yaba shine an ta'dilu an gane ku karku karku bi son zuciyarku an ta'dilu ku baude wa gaskiya kuna ji kuna gani ku kifa da wa in talu in kuka karkace au tu'ridu ko kuka bijire fa inna Allah kana bima ta'maluna khabiran to Allah fa mai bada labari ne ranar alkiyama kai ba kai aka kira ka aka ce zaka faɗi gaskiya ko zaka rantsi a kotu ba Allah ya ce zaka faɗi gaskiya ko zaka rantsi to ai wannan alkawarin da ka dauka ya ma furan tsuwar an fahimta in ka dau alkawari zan yi kaza to ya ma fuka rantsi ƙarfi a gaban kotu don wannan alkawari ne ka dauka na dauki alkawarin duk abin da zan faɗa wa kotu gaskiya ne amma sai ka ga wani kuma ya sheka ƙarya hmm. saboda yana ganin lahira dai ko za a je ba yanzu ba Allah ya sauyi to duk lokacin da ka ba da shaida a kotu aka hukunta wanda aka hukunta bisa ƙarfin shaidarka to ranar alkiyama haka Allah zai tsaye da kai hukunta ka matukar dai ba gaskiya ka faɗa ba in gaskiya ka faɗa ko wannan addini ne saboda haka kun ga kuma har yanzu haramun ne ka cewa ba ruwana ba na kar ku je kusa na cikin musiba ba ruwa na, alhalin kuma ka san komai a ce to zaka je kotu ka bada shi da ka cewa na kar ma ka bada sunana wallahi in ka bada sunana ma na zo zan maka faɓa ba ruwana ne kaza akwai masu faɗan haka to su ma ba su tsira ba su ma ba su tsira ba Allah haka ya faɗa wala ya bashu hada'u idza ma du'a kada ya kiba da shaida an kira shi kar ku kiba da shaida lokacin da aka kira ku ba da shaida domin shaida ya addini ne ibada ce kamar yadda ka san zuwa masallaci wajibi ne akan ka haka in ka san shaidar wani abu to wajibi ne ka zo ka bara wala ya abashu hada'u idza ma du'a saboda haka haramun ne wani mutum yana so ka zo kotu ka ba da bayani domin gaskiya ta bayyana ka ce awa ah, ne ba ruwa na ne ba in an kira ne ba zan zo ba ah, kotu tana da dama ta sa a zo a sarko ka cikin sarka a kai ta gabanka abin da za ka faɗa ne dai ba ta da ikon sarka harshenka an gane ko amma idan har ka ce ina da shaida amma ya ce ko na zo na faɗi sunan shi ba zai zo ba alƙali zai ce ba mu sunansa a wacce unguwa yake ta ce a unguwa ka ce to kuje ku zo mana da shi kotu tana da damar tilasta an gani to amma ka san an tilasta shi kowanne yazo yana iya faɗan abin da ya ga dama to shi yasa yasa ake rarrakin shi ko ba haka ba a to yanzu misali ana binka naira dubu ɗari sai wanda yake binka bashi ya ce dubu ɗari uku ne amma ga shaidar sawana ne an gane kai kuma ka san wannan shaidar shi abin da ya sani zai zo ya gaya faɗi zai faɗa a kotu shi ne ya san an baka bashin naira dubu ɗari shi kuma wancan ya ja ce dubu ɗari ku to idan ka sa aka kamo shi aka walakanta shi ya je bashin cewa ah, dubu ɗari ku yake bin sa bashi kaga ya jika maka aiki ko haka to yi za ka ce wani don girman Allah ka taimaka addini ne ka taimake ni wani yana so ya zalunce ni ka wani yana bin ka bashi don an je kotu sai ce an yana da gida Allah shiga wata mala yana da gida ya ce bai da abin da zai biya a ah, to yanzu kai dan girman Allah a sa gidan mutum a kasuwa a biya ka bashi to a fitar da 'ya'yansa da matansa a kai ina hmm? na ga wannan shararar a nan garin akai ce yana da gida alƙali ce yana da gida zai yi nawa sa gidan shi zai miliyan har ma bayan an biya da za a samu rara zai dan samu ranar da zai biya haya ka ji mugu ashe dama don gidan ya kai karar kotu to kaga alƙali ba zai haka ba inda alƙalin adali ne ba zai ce a daga gidan nan a sayar ba sai a dora maka to duk wata ga abin da zaka kawo har ka biya an ya dan fi dama dama daga gidan mutum a zai an zalunce shi Allah ya kawai to duk wanda aka kira shaida a kotu don girman Allah ya je bayar kuma ya faɗa abin da ya sani kada ya ƙara kada ya rage ya sani cewa yadda aka kira shi ya je gaban Allah din nan to ba haka kuma a yadda aka kira shi ya je gaban alƙali to haka za a kira shi gaban Allah dan Allah cewa man hafa ma fa innahu asimun duk wanda ya boye shaida to wannan zunubi ne ya dora wa tsara ranar alkiyama Allah sai ya tuna masa asiri ba a boye shaida an an santa zuwa ake ba na'am ci gaba wa in talu shine yace in kuka karkace shine ma'ana talu an gane ko na'am wato kuka karkatar da harshen ku aw tu'ridu ko kuka bijire kuka faɗi abinda ba haka ba fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to Allah bai bada labari ne wa sayjazikum zalika Allah zai muku sakaya akan haka na'am ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا تنكم الله سبحانه وتعالى ba wai ana tahsilul hasil bane wannan ba tahsilul hasil bane takamilul kamil ne na'am an gane ko an ce ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi kamar a ce ya kai mai imani kai imani da Allah ai kaga kamar tahsil amma ba tahsilul hasil bane hmm. takamilul kamil ne wato kai imani cikakke da Allah subhanahu wataala an gane ko shine bi ma'ana la ayyuhal ladzina amanu dukulu fis silmi kafatan ku shiga musulunci baki da in za ka yi addini kai ka ba da rayuwarka gaba ɗaya ma addinin musulunci shi ne aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi ku yi imani da littafin da Allah ke sassauko da shi ga annabi Muhammad kun ga da yake Qur'ani ya sauka kadan kadan sai aka ce nazzala ba a ce anzala ba an gane ku? amma kamar su sauran littattafai sai ce wal kitabin ladhi anzala min qabl da littattafan da Allah ya saukar da su domin su sauran littattafai rana ɗaya ake saukar da su a rannan haramta haramta halasta halasta an gane ku amma shi alkur'ani sai ake sauko da shi gwargwadon bukatar mutane sai zama nazzala hmm. an gane ya nazzal ya nazzal kalila kalila hmm. najaman najaman najaman najaman in an kawo kaɗan kun fahimta gobe sai a sauko da wannan in an sauko da wannan hukuncin kun fahimta gobe sai saboda tausayi da raunin al'ummar manzan Allah an gane ana tausaya mana saboda annabinmu amma kun ga a tauraron da aka kira annabi Musa ranna aka bashi allunan ta gaba daya hmm. ranna duk abin da ya haramta ya haramta in kai sai aka maka hukunta hmm. amma kun ga mu yadda aka saukar da alqur'ani hmm. wal kitabi allazi anzala min qablu ko da littattafan da suka sauka kafin alqur'ani wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirta da Allah wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikun Allah wa kutubihi ya kafirce wa littattafan Allah wa rusulihi ya kafirce wa manzannin Allah wal yawmil akhir ya kafirce wa ranar lahira faqad dhalla dhalalan ba'idan wannan ya fata bata mai nisa Allah ya tsare mu mutum ya wannan bacewar kuma shikenan hmm. Hmm. sai neman tsari ko sai ta neman tsari da shi ya ci gaba إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا to wannan ayar kuma tana bayyana halin munafikai su zo cikin musulmi a yi mu'amala da su amma kuma a can cikin zuciyarsu ba ta ku hmm. can cikin zuciyarsu sharri suke fata da same ku Allah ce innal na amanu lalle waɗanda suka yi imani da harshe ma kafaru sai suka kafirta a cikin zuciyarsu ma amanu suka sake cewa mun yi imani suka dawo ma kafaru sannan suka kafirta sun zado kufran sannan suka dada kafirci akan wancan kafircin lam yakun Allah liyaghfira lahum Allah fa bai kasance zai gafarta musu ba wala ne a li yahdihum sabilan kuma Allah ba zai shirya da su wata hanya da za su gyara ayyukansu su ba Allah ya kare mu don haka munafirci bala'i ne Allah ya tsare mu da munafikai munafikan nan sun yi zamani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma har gobe duk tafiyar addini ba a raba ta da munafikai an bayyana ku duk tafiyar addini ba a raba ta da munafikai a cikinta sai dai abinda kawai za a yi ahlul basirati masu basira da tsantsan imani su ne za su dinga fahimtar don Allah ya faɗi alamar da ake gane munafukai a cikin musulmi ya ta'arifan wala hun fi lahril Za ka gane su wajen kuskuren magana yanzu zai faɗi magana jiya dan munafikin ya faɗi magana jiya yau in yazo sai canza saboda ya manta abin da ya ka san abun ba gaskiya ne kana faɗansa an jima ka ɗan ka manta ka faɗa haka munafiki yake in ya zauna nan ya ce kaza in ya tashi koma can ya ce kaza in ya tashi koma can shine Allah ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl za ku iya gane su ta wajen kuskuren magana yanzu zai tuntuban harshe yanzu nan zai kosa saboda daga munafiki bala'i ne sai an saka munafikai a cikin wuta a kawo arna a saka a ciki إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا رسو منافق إيسنا كاركاشن فانديشن كمتاني شام كاركاشن فانديشن تزار تسو كما ينزاك إجدان سمع بأكا akan أكا يبنى رسو abin nan كاركشي su عيوان من sa su a can karkashi sun suna can karkashi shi ne fitarkil asfa na can cikin karkashin minan na Allah ya tsari sai ce bashirin munafikina بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما allah ce ka yi wa munafikai albishir wannan ba albishir ne wato wannan abin nan ne tahakkumun ne hmm. bashiril ka yi wa munafikai wato albishiri da anna lahum azaban alima Allah ya tanada musu wata azaba mai radadi yani annal munafiqina min hadhihi siffa munafiqai da suke da wannan siffa fa innahum amanu kuma kafaru sun yi imani suka kafirta fada ba Allahu ala qulubihim aikin da Allah ke wa zuciyarsu sai Allah ya toshe zuciyar alheri ba zai shiga ba hmm. thumma wasafahum bi annahum yattakizuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin sai kuma Allah ya siffanta su cewa ai ga aikin su kamar yadda zamu ji na'am الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نعم أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الله يتسوء aikin munafikan nan shine allazina yattakhizuna al-kafirina awliya sune suke rukun kafirai masoyansu min dunil mu'minin ba ruwansu da masu imani shi imunafiki za ku yi sallah da shi za ku zauna ku yi komai na ibada da shi amma idan ya tashi ya samu kahiri to ya fi son kafirin nan a cikin zuciya fiye da musulmi zai iya ɗauko sirrin muminin nan sirrin musulmin nan ya kawo wa kafirin nan amma inda ya Allah ce ya taki zunar kafiri na auliya a min dunin muminin suna rukon kafirai masoyansu min dunin dunil mu'minina kuma bayan masu imani inda indahumul izza suna neman wata buwaya ne suna neman wani ɗaukaka a wurinsu. su fa innal izzata lillahi jami'an ai ɗaukaka tana wurin Allah shi kai gaba ɗaya. gaba ɗaya dayan daukaka in zaka nema Allah zaka nema kun ga wannan aya yana da kyau duk siyasa ya santa kafin ya shiga siyasa saboda abin da ya hana arewacin najeriya jin daɗi munafunci munafunci yan siyasa sun fi jin tsoron kajirai akan masu imani saboda duk lokacin da ya hau wannan kujerar wai kai ka riga ka zama tuwon kishe a wurinsa ko ya maka ko kar ya maka kai ba ka da gidajen jaridu ba ku da haɗin kai ba za ku iya masa komai ba don haka zai taka ku zai walakanta ku yadda yake so a mulkin shi a gare ku ba yadda za ku yi da shi amma da ya ji wani munafiki ko wani kajiri daga kudu ya yi wata magana zai ce a kira shi a kira shi ne?" sai sa hannu in kudi ne in kwangila ne sai ya ba su in ba munafircin 'yan siyasan arewa ba me ya sa shugaban bankin najeriya goodluck ne ya naɗa shi shekarunsa sun ƙare ya kamata ya tafi a sa wani ɗan arewa ko ba haka ba ne to amma kun ga munafircin siyasar yan arewa sun bar shi a wurin dukiya kuma nan gashi ana ta gasa ku da talauci a arewacin Najeriya saboda madafin madafin dukiya baya hannun ku ba madafin kudi a hannun arewa madafin kudi yana can ne ja delta wurin fetur ma ba hannun yan arewa ce yana hannun mutanen kudu an bayyana to wannan gaskiya ce amma kuma dole ne a faɗa saboda ba ta da daɗi yanzu duk wanda yake da hannu a irin wannan in ya ji ka faɗi wannan zai ce kaga masu neman fitina ko ina shi ina siyasa ya san me shi anan yana masallacin shi kawai ko ba ka tsaya kawai ka ba mutane sallah ina ruwanka da mutane to kuma haka ne amma dole ai mu faɗa ai muna ci muna sha ko ba ko ba mu da hannu ai muna ci muna sha ba muna ba muna dandana ku dan mu ba kuɗa mu ai kullun kuɗa muke dandanawa kuma muna ji a jikin mu ai dan me ba za a gyara ba to wannan munafurci ne munafurci ne kai wa kafire abinda kake so su ji dadi ko da zai cutar da yan uwanka munafurci ne yattakizunar kafirina Auliya. waye bada wannan Allah yattakizunar kafirina Auliya min dunil mu'minin hmm. Allah ya ce inda indahumul izza yanzu kuna neman ɗaukaka ne wannan mulkin ba ni na baku ba Allah ba shi ya baka mulki ba in yana so ya karbe akwai mai hana shi sai Allah ce fa innal izzata lillahi jami'an izza tana ga Allah gaba ɗayanta tana wurin Allah ne sai ce wa qad nazzala alaykum fil kitab وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا to Allah ce wa kada haƙiƙa nazzala alaikum fil kitabi haƙiƙa an saukar muku cikin littafin alqur'ani hukunci Allah ya saukar da wani hukunci an idza sami'tum ayati lahi yukfaru biha duk yayin da kuka ji ana kafirce ma ayoyin Allah wa yustahzabu biha ana izgidi yanzu akwai majalisin da in ka zai wurin majalisin ba za a yi minti uku ana tattaunawa ba sai kaji an tsirkawa malamai a shan ko ba gaba ne jama wani fada ya ji ƙarjinsu ba kubu hici kai malaman Allah ɗi ne malamai da su gana shi kudi wai mu muka ce a zaɓi shugaba to da muka ce a zaɓe shi ba alheri ne ya sa muka ce a zaɓe shi ba ko ba haka mu kan hakika mun ta cewa zaɓi buhari saboda muna masa zaton alkhairi ko ba haka ba to ya kamata a tsine mana mu ba wahala muke sha ba to Allah ya ce idza sami'tum ayati llahi idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana izgili a wurin fala taqudu ma'hum kar ku zauna tare da su kar ka zauna a wurin inji Allah waye baka wannan umarnin fala taqudu ma'ahum kar ku zauna tare da su hatta yaqudu fi hadithin ghairi har sai sun kutsa cikin wani zancen ba wannan ba innakum ku idan kun zauna ko ka sa baki ko baka sa baki ba in ka zauna idan mislum kai da su dai kuke a wajen zulmi an fahimta idan mutum yana zagin addini yana cin mutuncin addini ka zo ka zauna yana yi kana dariya kai dai baka ce komai ba sai ya gama tsaf ka gama jin shi dos sai ka ce kai amma ba ba wa abin da kuke to kai da su inji Allah dai kuke amma maganin abin in baka so in baka so ka shiga wahala da an fara sai ka kada rigarka ka ce to sai an ji mu in yace haka ta kun shiga wannan abu kuma daban kun shiga wannan abu daban bai kamata mu zauna muna dora kanmu nauyi ba to kai yau ga talauci ga rashin aikin yi ga tsinewa malamai da wane za ka ji aizinin zai maka yawa ko ba ka ba sai Allah ce innakum idan mithluhum in haka ne to kun zama daidai da su in ji Allah subhanahu wa ta'ala wajen zunubi da ku da su kun zama ɗaya. inna allaha lallai allah jami'ul munafiqina allah zai tattaro munafikai wal kahirina da kafirai fi jahannama sai allah ya waka, wa jahannama jami'in gaba ɗayan su allah ya tsare amin wanda haka idan aikin ka yayi daidai da na munafiki shikenan makomar ka da ta yi ce الذي أجد في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayri Qur'ani ya sake faɗa cikin suratul Anam idan kaga mutanen da suke kutsawa suna cin mutuncin masu addini suna cin mutuncin wurin addini Allah ce to karka karka zauna mu in ko shedan ya manta da kai ka zauna sai ka tuna to fala ta qa'ud ba da zikira da bayan ka tuna nan kuma Allah bai daka sake zama sai na gobe ba ma alƙawar zalimi ba a zama tare da mutane a zalimi kaga ba abin da musulunci bai gaya wani na'am kar ka zauna sai an gama zagin mutane da kai tsaf sai ka ce to Allah mun tuba ina Allah ka tuba ina ina ka tuba ai hakkin wani ka riga ka shiga yanzu kana neman Allah ka tuban ka kuma to akwai aiki guda biyu na biyu bayan kai wannan istighfari kan ka tashi kai istighfari to kuma shi da aka zaga ko ka faɗi wani abu sai ka ce to abun faɗa muka tattauna nan ba duk ƙarya muke karka je ka tsorar ko ba haka ba sai ka gaya wa abokanan hira to karku je ku tsorar da wannan fa ƙarerayi ne duka dama ni na saba magulmaci ne ni <laughs> sai ka gaya wa kanka wannan an gane hmm. in ko ba haka ba to sai ka je ka same shi kuma wani wuri kaza mun zauna gaskiya mun faɗi abin da ba daɗi a kanka amma don Allah ka yafi ka yafi hmm. ka zama wani zai ce sai na ji me ka faɗa to gaga ya san ko ka kuma da igiya ko ba ka ba za ka gaya mun yanzu ja mun ya tattauna ne ka san sha'anin zaman namu yanzu bare bare zamanin da aka yi na na corona din ai kaga to mutum ne zai zauna har yanzu zaman ma ba daki in ka zauna a daki ku ta faɗa da matarka ko ba ba yara ma sun ishe ka to in ka fito waje kuma in ba Allah ne ya taimake ka kana da abokanan arziki ba ai ta cin nama mutane in an gama hira yan siyasa an zazzagi yan siyasa a dawo kan malamai an dawo kan malamai a dawo kan a gashi nan dai kaga zunubin ya yawa Allah shi kiyaye mu ka yafe hmm, sai ka ce ka yafe ne hmm. eh, to a yi sai a yafe mashi ko? Eh. ɗaukar ne ko kai yanzu Allah na tuba wani ɗan siyasa ne zai ɗau dala ya baka yanzu bayan sun riga sun gane yanzu an riga an koya musu wayo a siyasa an nuna musu ba a kyautar kuɗi ba a maso ka ba da kuɗin don kar a gane kana da shi ai dabarar da aka koya musu ba sata aka hana su ba karka yadda ka cire naira dubu goma yanzu ku duba ɗan majalisar nan ne ba, namu na yanzu ya ɗauki wai buhu shi da ya kai ungorogo a bibi ne aya uku ya raba ungorogon an ga sun waɗanda ya ƙananan buhun ba aka shi ne su kuma da suka suna da dabara suka tattara suka ce a ayyuwa mu bata jaya ka ba ina wakilai ku zo ku ɗauki kayan nan ba za ku ɗauka ba za mu kawo muku inda muka zan za mu same ku ba masu mummun hukura buhu shida kamar ungoro ga gaba daya don Allah ko kwaya-kwaya za a raba wani zai samu ne kwaye shinkafa dai a ce za a gida gida gida gida da yaro da babba wallahi buhu shida ba wani ba zai samu wannan ba walakanci ba ne har yin wata kai a dinga walakanta mutane Allah ya gane da mu saboda haka yana da kyau ɗan uwa musulmi mai ƙoƙari kokari duk abin da zai shiga matsalar ita ce idan ka shiga cikin mutuncin wani to zunubinsa ake ɗebowa ana lafta maka yanzu kun gayan siyasan nan idan ka shiga cikin mutuncinsu kai ta zaginsu kai ta zaginsu to zunuban da suka ɗauka na haƙoƙin mutane shi kuma za a zo a raba mu haɗa sun ciri riba kuma shi bai san ka ba kai bai san ka ba bare ya zage ka sai dai kurin in ya tashi ya ce kai talakawan nan ko ba gaba hmm. talaka ba a iya mishi talaka ma fa shegen kansa ne kaza kaza kaza da sauransu to to ka shiga ciki anan ya ya zage ka hmm. amma dai kai yadda zaka kira shi ka kira sunan shi ka zage shi shi ne san to yau misali shugaban kasar nan masu zage shi kalla a samu mutum dubu a Najeriya kullum hmm. sun shafa to kaga ya za su yi da zunubin nan rana alkiyama akwai aiki kuma kai ka jawo kanka ba wanda ya saka ka zage shi kuma zagin nan ba zai rage shi da komai ba illa ma zagin ƙara ma wahala yake don duk lokacin da ka zagi shugaba akan rashin adalci to zai ƙara zuciyarsa bushewa take ƙara yi ya ƙara an maka binan aya ya ƙara gasa maka ayar a hannunka gara-gara masu yi musu addu'a Allah ya shiryar da su Allah ya ganar da su Allah ya sa tausayin su a cikin zukatan ko ba ka ba to dan dama dama amma wallahi zage shugabanni bala'i yake kara mana a ƙasa an fahimta saboda duk lokacin da kuka yi tsinuwar in ya cancanta tsinuwar ta haukan shi to in ya zama tsinan ne to zai kara rashin imani da rashin tausayi akan talakawa ce to bari dan dan abin da muke dan dan rangwanta musu ma yanzu ku je kawai a hana su fitowa kawai kar kowa ya fito dama muna ɗara raga musu ne amma yanzu amma ana su fita shi to ka gani? yi yi don mun yi yi shi mulki Allah ke bayarwa mulki wata riga ce ta Allah in ya rataya maka ba wanda ya sai kwaɓe maka zai shi duk yadda mutane za su ka inda Allah ya ce kai ne shugaban to kai ne shugaban kawai sai dai su yabo don siffa ce tashi siffar Allah ce in ya rataya ma wani bawansa to ba wanda ya isa ya nuna shi cire shi babu sai Allah da ya saka muku haka shi ake kawai sai a yi ta addu'a man ba ya hakuri ba ka zauna aka yi ta wani tsinuwa aka yi ta wani to shi tsinuwan nan a ba ana ta tsine wajen din ana ta tsine masa sai da aka yi ambaliyar ruwa ya zo nan ya ji yara suna sanar da zuwa ba bajan da zuwa ba ya ce to daga yau fada ya kare ko ba haka bane ya ce ashe mutanen nan suna sona haka ne daga nan ya ce duk kayan makaman faɗan nan da ake kashe hausa da shi a mai da shi kar a sake kashe wani bahaushe to kaga tsiwar ba ita ta ja bala'in ba ko ba haka bane an fahimta abin da nake ni ai dalilin faɗan da aka yi ai wani ne daga cikinmu wani ɗan majalisa ne ya kai shi ƙara kotu yana kai shi kara kotu ya ce to shi kenan aka samu muggan hausawa mu kuma musulmin mu waɗanda suke amfana siyasan suka ce waɗannan faɗin iska ne yan jordan in ka kashe mutum 400 kowa zai bi ka to ka ba wa arne dama ya kashe mutum 400 wa 400 zai kashe ba zalunsa da wani 400 ka shi kenan saboda haka ni dai shawarar da nake ba mu yan uwa musulmi mu dai ga ga irin yadda jarraba mu da Allah ya a arewacin Najeriya yanzu an ce ka faɗi natijar siyasa amfanuwar da arewa ta yi da siyasa ci gaban da muka samu da Allah mai da mai zaka zaka nufa to an noma shinkafa an noma shinkafa ko wasu wasu <laughs> to Allah ya sa Allah ya sa ta yara amin kaga arewacin Najeriya muna da Boko Haram muna da kidnappers ko ba gaba muna da mai kuma talauci da jahilci kuma duk inda talauci yayi yawa duk inda talauci eh, duk inda jahilci yayi yawa to talauci yana wuri wallahi ɗaya na jan ɗaya ne in dai ga mutane suna cikin jahilci to za ka gansu da talauci hmm. jama'a haka ne ko ba haka ne yanzu duk lalacewar kudancin arewa kudancin kasar nan ka tafi sai ga sun fi mu gwaɗi-gwaɗi sun fi mu dama dama idan yau aka kawo ɗaya aka ce nan ma'aikata ce aka saka mutum ɗaya to sha Allah ka shekara sai ga sun goma da yawa amma namu aka kai idan ya ga da mutum uku shi sai ya kokarin musu suwa saboda yana da wani abu da baya su su sani ko su je su faɗa mukun hali mukun hali irin namu ko ba haka bane kai baka so wani musulmi ya ganka ikile na dan yin wani abu mara kyau wanda shi kadai ya san yana yi to in arnan suka ga yana yi shi ya san wannan ba abin damuwa bane a wurin amma ku ne baya so ku san yana yi sai ce ayo wancan taransa ayo wancan ba fa zai jawo wani bane shi yana so ma ku bar wurin ne kaga bala'in da muke fada a ciki shi yasa kaga kullum muna ta baya muna ta baya muna ta baya Ɗazu na karatu abin nan naga wani ya rubuta cewa in har siyasa ta ci gaba da tafiya a haka to kafin shekara goma arewa za ta zama bayi ne kawai hmm. saboda kullum ƴaƴanmu ƴaƴanmu da ake yayewa a karatu yanzu raguwa suke yi abin nan figures su yana ƙasa ne masu zuwa university da ana iya zuwa yanzu abin ya gagara abin ya yi baya ya yi baya ya yi baya duk university ɗin nan da kaga an buɗe a arewa da 'yan kudu a ciki su ne ma majority Allah ka gane da mu ka ba mu ikon cin jarrabawa wannan da ka jarabe mu da ita ka yayi mana wannan talauci Allah ka sa mana kaunar junan mu ka cire mana mutunta da ke juna da ke juna a cikin mutanen mu Allah ka karbi wannan ibada da muke yi saboda Ramadan ka za mu ga bayan ta lafiya ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ka shirya mu ka shirya da ƴaƴan mu ka gafarta mana ka gafarta mana iyayen da malamin mu don ta wuta su Allah ka kwanta da imani Allah ka kashe shi Allahumma ya zai fara mana musulmi ma dalla kufra wal kafirin wa dalla ada ada Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin wa qul man kabara al-islam wa salatu ala nabiyyina subhanaka allahumma